وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ديرن ترى وطن جمال الآخرة hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1439 domin ci gaba da karatunmu na kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna kitabut tahara za mu tashi babi wanda yake bayani game da wanda jiniyar jaya a sakamakon rauni ko haɓu to ya zai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاة حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عبيد أن المزور بن المخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وذرفه يصعد جبل آه، الإمام آه، أبو عبد الله آه، مالك بن أنس رحمه الله باتن يا قباتد بابي وند يكون شي بياني يند متنزي يا يند جيني يزبا تهنير هابو كوكومتو تهنير amma sai zama na jinin ba mai yawa ba ne to sai bayyana karkashin ah, asar da ya kawo na sa'id bin musayyaf da kuma asar na salim bin abdullah rahmatullah aljami'a cewa to a ah, irin wannan mutum zai iya gusar da wannan jini din tunda ba jini ba ne wanda yake mai yawa to kuma bayan haka sai ya kulla babi wanda shi kuma ya kunshi bayanin idan jinin ya zama mai yawa to yaya mutum zai shi zai dauki matakin gusar da shi da yana halin sallah ko kuma ya zai tunda wannan asar na sa'idu bin musayyaf rahimahullah cewa yakan yi haƙo kuma jini ya fita a sakamakon wannan haƙo ɗin har ya zanto ya yatsunsa wanda yake amfani da su wajen kokarin mai gusar da wannan jinin da yake fita daga hancinsa a sakamakon haɓoɗin har su masu zanto sun rine kamar an yi musu lalle sannan ya yi sallah a wannan halin ko ba tare da wato ainihin ya sake alwala ba kaga wannan nuni kan cewa yayin da ya zama na jinin wato ainihin ba mai yawa ba sannan sai ya kawo na salim bin abdullahi bin umar cewa shi ma jini yakan fita daga hancinsa a sakamakon mai wato ainihin ah, haɓo har ya zanto yatsunsa da yake amfani da su wajen gusar da wannan jinin su ma ya zanto sun zama kamar an musu lalle wajen ƙoƙarin ne gusar da wannan jini din ah, shi ya sa ma ya zo a kitabul muwatta bi a ah, abi musab az-zuhuri cewa fayyam sahuhu bi usbu'i fayamsahu bi usbu'i wato shi salim bin abdullahi yana ma kokarin mai goge da gusar da wannan jinin da ainihin yatsansa da yatsansa a kitabul muwatta bi ruwati shebani ay yudkhilu yudkhilu usba'ahu aw usbu'ai wato yakan shigar da yatsansa ko yatsansa guda biyu wajen kokarin mai gusar da wannan jini din a littafin ma'arifatu sunan wal asar lil bayhaqi sai zo da fayyam sahuhu bi asabi'i wato yana kokarin gusar da shi wannan jinin ya goge shi da yatsunsa to in ka tattara wannan alfaz da suna nuna maka cewa wato wani shi ya yi amfani da yatsun ne gaba daya ya yi amfani da yatsun ne gaba daya shi ya sa ma ya zama na aka ce mai hatta ta tawdiba asabi'uhu har yatsunsa ya zanto sirinu su zanto sun samu lalle kaga dukkanin yatsun yayi ya yayi amfani da su kenan to kaga wannan nuni akan cewa idan jinin da yake fita din kadan ne to da haka zaka iya amfani koda da summa ko da da hannunka kai kokarin mai gusar da wannan jini din to shine abinda wannan bab da shi al-imam Abu Abdullah Malik bin Anas rahimahullah ya kula yake nuni akai shine cewa babul amali fi ru'a babul amali fi ru'a tare da cewa al Malik bin Anas kamar yadda ya gabata a haɓo amai da ruwa da yake zuba sakamakon rauni wannan baya daga cikin ababen da suke wato an bata alwala shi yasa a ƙarshen wannan asar na salim bin abdullahi bin umar kitabul muwatta bi ruwayati abi musa'af az-zuhri da kuma kitabul muwatta bi ruwatul kanabi yazo da wato ainihin wannan gari ne amma kuma ya gabata a baya in zamu iya tunawa a dai wannan kitabul muwatta din bi riwayati yahya bin yahya al-laysi can baya a babin da yake cewa babun wudu'in na'imi idza qama ila as-salah wato babin da yake bayani cewa alwala da wanda ya tashi daga bacci zai yayin da yake nufin zai je ya yi sallah to kaga a ƙarƙashin wannan babin al'imam malibin anas ya kawo wannan maganar ta hanyar shi ya haya bin ya hallis cewa ah, haɓo wato ainihin ah, da amai an gane ba da ruwa na rauni kamar ruwan rauni wanda zai na zuba daga jikin mutum ya ci waɗannan ababe ba sa daga cikin ababen da suke warware alwala a can ya kawo to amma a nan sai to bai ambata shi ba wanda suka ambata a nan daga alimam malik su ne abu Musa da kuma alƙa'ani an gane wannan ke to ne sai alimam malik bin anas sai ya kulla wannan babi wanda shi kuma wannan babin ya kulla shi domin ya bayyana maka cewa yayin da ya zanto kuma jinin ya zanto mai yawa to a lokacin ya mutum zai shin zai yi irin abin da ya gabata a bana kokarin mai goge jinin ko kuma a yaya zai ko da ci gaba da yin sallarsa haka to shine abin da wannan babi al-imam malik bin anas rahimahullah ya kulla domin bayyana hukuncin haka shine babul amali fi man ghalabahu damu min jurhin aw ru'afin ah, wannan babi yana bayani game da yaya mutum zai ga wanda jini ya zanto ya rinjaye shi a sakamakon rauni ko kuma a haɓu a sakamakon rauni ko haɓu to yaya mutum zai yi a wannan lokaci ne shi a fuskar aikinsa ya zai kasance wajen tafiyar da wannan jini an gane shine babu amali fi man galabahu damu min jurhin aw ru'afin babin da yake bayani game da yadda za a yi cikin batun wanda jini ya zanto ya rinjaye shi ya fita da yawa daga jikinsa a sakamakon rauni aw ru'afin ko kuma haɓu a ainihin kitabul muwatta bi riwayatil ka'anabi shine abdullahi bin masalama bin ka'anaf rahimahullah Ah, sai zo da cewa babun ah, ma ya amalu man ah, Galaba damu min jurhin auruwa gane ba babin wanda ya zanto jini ya fita daga jikinsa a sakamakon roni ko haɓo to yaya zai in yi samu kansa a wannan hali a sallah yaya zai yi كتاب الموطا كون برواية سويد بن سعيد الحدثاني رحمه الله شكما سيدو باب من غليظ الدم من رعاف أو جرح babin da yake bayan cewa yayin da ya zanto jini ya zanto mai yawa a sakamakon haɓo ko kuma a sakamakon wato ainihin rauni to a wannan lokaci yaya mutum zai yi to kaga dukkan waɗannan eh, al'anawin tsakanin eh, yahya bin yahya laisi tsakanin alka'anabi tsakanin suwait bin sa'id rahmatullah aljami' duk suna koma zuwa ga abu daya saboda kasancewar eh, haɓo yakan iya zama mai kaɗan yakan iya zama da yawa rauni yakan iya zama jinin da ya zubar kaɗan ne yakan iya zama kuma jinin da yawa to idan kaɗan ne bayani ya gabata ga yadda zaki to inda yawa ne kuma shin yaya zaka yi ubaidullah bin yahya bin yahya al-laysi rahimahullah قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه جبابنسا شين عروة بن الزبير an gane ba urwa bin zubair hisham bin urwa yana daga cikin min sigari tabi'in haka babansa urwa bin zubair yana daga cikin tabi'ai sannan kuma azubai bin awam <clears throat> yana daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manya wadanda <clears throat> tun anan duniya suka samu shaida cewa ainihin yan aljanna ne yana daga cikin al'ashiratil mubashari na biljanna an bihi gababansa a zubayyar bin al uh, annal misuwar bin بن Lallai misuwar uh, bin بن shi ma ɗaya ne daga cikin uh, wato ainihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a kitabul muwatta bi riwayati al-qanabi da kuma kitabul muwatta bi riwayati abi musab az-zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayati suwayd bin sa'id al-hadisani an al-miswari bin makhramata maimakon anna sai zanto da an dibbi abu ɗaya ne an al-miswari bin makhramata akhbarahu ya bashi labari يا بي وشي أروى بن زبيل الله أنه دخل على عمر بن الخطاب لليشي ياشي قاقى عمر أن خطاب رضي الله عنه آه، من الليلة التي طعن فيها أدران دا أشيني أكسو تشي عمر أن خطاب أنقاني با رضي الله عنه وتو أدران دا أكسو كي عمر بن الخطاب أتكنسا تو ألوكتين شيء المسي وبين مخرمه يشك هو شيء عمر بن الخطاب كذا عمر لصلاه الصبح سيفرك عمر بن الخطاب دومين جبات آه، الدسل الصبح آه، كتاب الموطا برواية أبي مصعب الزهري فأوقذ عمر فأوقذ عمر sai aka farkar da shi umar ɗan khattab faƙila lahu sai aka ce da shi assala assala lislatu subh wato a lokacin sallah yayi lokacin sallah yayi abin nufi domin ya gabatar da wato anishin sallar asuba faƙala umaru na'am sai umar radiyallahu an yace na'am eh haka ne kore da gaske batun sallah abu ne wanda yake mai girma wala hazza fil islami liman taraka salata babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallah fa salla umar sai umar dan khattab ya ainihin yi sallah wa jirhuhu yath'abu daman raunin da yake jikinsa yana ta zubar da jini yana ta zubar da jini yana ta zubar da jini an gane a ainihin kitabul muwatta bi riwayati abi musab az-zuhri eh, da kuma kitabul muwatta bi riwayati suwayd bin sa'id al-harsani da kuma kitabul muwatta bi riwayati al-kanabi cewa ya shiga ga Umar dan Khattab ba'da an salla subha bayan shi umar dan khattab ya sallaci me sallar ba bayan umar dan khattab me ya sallaci sallar ba. a wannan kuma zahirin ruwaya eh, ruwayatin laisi eh, kamar kenan a lokacin umar dan khattab radiyallahu an bai mai sallar ba an gane ba Ah, yanda abin yake shine ah, Umar dan Khattab radiyallahu an ya riga yayi sallah a halin wato jini yana zuba daga jikinsa to lokacin da al-Miswar bin Makhrama yaje a tunanin Umar dan Khattab bai yi sallah ba to da yake tunatar da shi cewa lokacin sallar yayi to shine Umar dan Khattab radiyallahu an yayi wannan magana sannan kuma da ya fahimci umar dan katsa ya riga ya yi sa to shi ne yake bada labarin cewa me fa salla umar wajhuhu yata'abu dam da wannan raunin umar dan khattab radiyallahu an ya ainihin ci gaba da wato ainihin sallar sa alhalin jini yana zuba an gane wannan asar a isnaduhu sahih isnaduhu sahih dangantakarsa da wannan babi da al'imam abu Abdullahi. malik bin anas rahimahullah ya kulla a fili take a fili take wato nuni akan cewa idan ya zamana jinin yana da yawa yana zuba daga jikin mutum jini ne da yawa to a wani lokacin babu bukatuwa zuwa ga goge jinin ko share shi tunda ya zanto da yawa mutum sai ya yi sallah a wannan yanayi din kawai sai ya yi sallah a wannan yanayi din amma idan jinin kaɗan ne to na akwai bukatuwa wajen mutum ya kokarin ne gogewa shine abin da babin da ya gabata a baya yake alishin nuni kai to idan muka duba isnadin zamu ga an malik an hisham bin urwa ta an abihi an miswara bin makhrara kenan urwa bin zubair daga wa kenan daga al-miswar bin makhrama ah, al-imam ad-darqutni ah, abul hasan علي بن عمر الدار قطني رحمه الله آه، للتافنس آه، الحديث التي خولف فيها مالك مضبوع تكيت تشيهك آه، يكي تشيوى أولي إسناد أكوي الانقطاع سكان أروى بن الزبير المسور بن مخرم وتؤروى بن الزبير بيجدك المسور بن مخرم Ah, sannan a littafinsa kitabul ilal shi al-imam darqutni rahimahullah yake cewa al-imam ah, abu abdullah malik bin anas ya samu wahani ta yanda jama'atun min thiqat suka saba masa wajen ah, rawaito shi wannan asar daga hisham bin urwa zuwa ga urwa bin zubair zuwa ga Sulaiman bin Yasar zuwa ga Al-Miswar bin Makharab kina akwai tsakanin eh, Urwa bin Zubair da Al-Miswar bin Makharama Sulaiman bin Yasar shi yake tsakani wato shine al-wasita bainahuma ah, wanda wannan haka ya zo a hanyoyin kamar za'ida ah, bin kudama آه، إسماعيل آه، بن زكريا أبو معاوية آه، حماد بن سلمة المفضل بن فضالة علي بن مسهر أنجاني دكسن duk sun rawaci بن asarin زواج أروى بن الزبير زواج سليمان بن يسار زواج المسور بن مخرم ذاك الإمام الدار القطني الكتاب إلى سيكت الإمام أبو عبد الله مالك بن أنر رحمه الله وتو يا يوهد أما أبن ديك ديدي أثر آه، يا تبت باب آه، انقطاع سكان أروى بن الزبير المسور بن مخرم suleiman bin yasar ya rawaito ga almiswa bin makharaba haka shi ma urwa bin zubair ya rawaito daga almiswa bin makharaba kowannen su ya ji sannan al'imam abu abdullah malik bin anas bai kadaita da rawaitar wannan asarin ga hisham bin urwa zuwa ga urwa bin zubair zuwa ga almiswa bin makharaba ya samu ainihin mutaba'a ya samu mutaba'a min jama'atin fiqat wanda sun yi rawaito asarin kamar yadda ya ainihin rawaito shi yasa ya zama ma ya zo ta hanyar abu zinat abu zinat ya rawaito shi wannan asarin zuwa ga hisham bin urwa zuwa ga urwa bin zubair tare da suleiman bin yasar zuwa ga almisra bin makaram an gane ba to kaga wannan ruwayar ta abu zina sai take nuni akan me urwa bin zubair da suleiman bin yasar dukkaninsu me sun rawaci asarin daga almiswar bin makaram wanda wannan ruwaya ta abu zina rahimahullah wato ainihin al'imam abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal ashebani ya fidda ita a kitabu zuhud haka al'imam allah laka'i shi ma fi da ita littafin sa sharh usul itikadi ahli sunna wal jamaa an gane ba to waɗancan hanyoyin kuma da shi al-imamu ne ke magana cewa sun zo da ambatan Sulaiman bin Yasar tsakanin wa Urwa bin Zubair shi kuma zuwa ga Sulaiman bin Yasar sannan kuma zuwa ga Al-Miswar bin Makharama wannan shi ma ya zo kamar yadda yake cikin kitabul iman na ainihin al'imam ahmad bin muhammad bin hanbal al-shibani rahimahullah da kuma ainihin musannaf na al'imam abdulazak bin hammam al-sana'ani da kuma ta'azimu qadar salah na muhammad bin nasar al-marwazi da kuma ainihin al-targhib wa al tarhib na kawamu sunnah al-asfahani da kuma ainihin tarihu madhhab al na ibn asaki da kuma sunan darqutni an gane Ah, to wannan kenan ah, yana nuni kan cewa wato urwa bin zubair ya ji asarin daga miswar bin makaram tunda a wasu hanyoyin ya sarwa cewa ya ji daga wa miswar bin makaram sannan kuma ya yi tarayya wajen rawaito asarin tare da wa suleiman bin yasa sannan kuma ya ji asarin daga wa suleiman bin yasa an gane ba wannan ke wanda wannan akwai shi da yawa da haka a dunkule asarin ya ainihin inganta ya ainihin inganta a wannan asar haka ya zo a kitabul muwatta bi riwayat al-ka'anabi kuma kitabul muwatta bi riwayat suwayd bin sa'id al-harsani da kuma kitabul muwatta bi riwayat abi musab az-zuhri haka al'imam abubakar bin abi sheba ya fidda shi cikin musannaf haka al'imam abdulrazak shi ma fidda shi cikin musannaf haka al'imam darakuni cikin sunan darakuni haka al'imam al-bayhaqi cikin sunanul kabir da kuma ma'arifatu sunan wal asar haka al'imam al-bagawi cikin sharhu sunna da dai jama'a min al-muhaddisi irin su al-imam al-ajurri kitabu shari'a irin su al-imam ibn batta a kitabul ibana irin su Allah lakayi cikin shirin usuli tikali ahlus sunna wal jama'a to abin tambaya nan waɗannan kagan littattafai ne na me na aqida ash-shari'a littafin aqida ne al-ibanatu al-kubra ta ibn batta littafin aqida ne akwai al-ibanatu as-sughra wadda mahzufatu al-asanid ya shafe isnadodi ita kuma al-ibanatu al-kubra tare da isnadi haka sharu usul itiqadi ahlus sunna wal jama'a shi ma littafin aqida ne littafi ne na bayanin aqida to amma sai suka fitar da wannan asar abin da yasa saboda asarin yana da dangantaka mun gane ba da ainihin hanya ta ainihin alkhawarij wato masu fito na fito ga shugabanni mun gane ba to wannan kuma ba matafiya bace ta ahalus suna wajen matafiya matafiya ta yan bidiya wanda wannan fito na fito shi ya bawi har aka yi wa Umar dan Khattab wannan ne wannan aika aika din aka kai ga kashe shi mun gane ba a sakamakon zantowarsa na shugaba domin nuni akan cewa wannan aiki ne daga cikin ayyuka na mai na ainihin alkhawarici an gane المسور بن مخرمة رضي الله عنه جوادي أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعين فيها لليش ياشكك أمت الخطاب آه، داري وانا أكسوك أمت الخطاب رضي الله عنه أتكنسا آه، توانا سيبا آه، الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله تكين المنتقى Ah, yake cewa to wannan yana hukunta cewa ashe ah, asuba ita ma tana daga cikin dare tunda umar dan khattab radiyallahu an an soke shi ne a sallar asuba wato a ah, raka'a ta farko a sallar asuba yana bai mutane sallah abu lu'ulu atal majusi wanda asalinsa bawa ne na al-mughira bin shu'ba yazo ya ainihin mai soke shi ya zo ya ainihin mai soke shi A yake cewa ko kuma zai ɗauki cewa yana nufin dare da ya ambata a nan ma'ana yana nufin lokacin yana saduwa da mai da ainihin dare ɗin da aka sai ya kirayi lokacin da cewa allaila mun gane ba wannan kira amma wannan alkandalawi cikin aujazul masalik yake cewa wannan ai babu wani rikici da har za ta kai ga abulwal albaji rahimahullah ya yi wannan magana ne saboda abu ne wanda yake sananne filora akan iya kiran ita a asubh da al min babu tajawuz mun gane ba domin haka ya halatta a larabci ce ina ma a ce shi abulwali albaji bai yi wannan magana ba an gane to anan kaga shi a azzarkani cikin a sharhu zarkani al-muwatta sai ya yanko bangaren magana shi abulwali albaji din bai kawo cikin maganar gaba ɗaya ba an gane to an ka koma almuntaka za ka ga cikon magana inda yake ce ta iya yiwa kuma yana nufin wato ainihin lokacin sakamakon yana sadada wato ainihin dare ne an gane ah, ah, wannan sai yake ah, nuni akan cewa ashe samuwar 'yan ta'adda wato abu ne wanda yake da dadde abu ne wanda yake mai da dadde dan an samu 'yan ta'adda a wannan lokaci masu kokarin wa mutane hari da farmaki su ga sun kashe su sun gaji magabatansu ne kamar yadda su waɗanda ake kokarin a kashe ɗin sun gaji magabatansu na baya wajen nagarta da kirki to masu kokarin kashe su su ma sun gaji magabatansu na farko wajen mai barna da ta'addanci saboda haka kowane bangare ka dauka to za ka samu tana da mai yana da magabaci a kai in bangaren nagarta ne yana da magabaci in bangaren kishiyar nagarta ne to nan ma yana da wato ainihin magabaci yana da ainihin magabaci an gane sannan kuma nuni akan cewa wato ainihin su makiya mabarnata kullum suna dako suna kula suna lura da yanayin da za su samu dama sai ga sun ci maburinsu sun ci maburinsu a yanayin da ba a zato sai su wa zai tunanin cewa lokacin sallar su ba mutum ya zo shiga cikin sahun sallar sahun gaba amma da manufa ta yi kashe limamin da yake ba da sallah kuma limamin ma sahabi sahabin ma da yake a matakin daraja ta biyu shi ne umar dan khattab radiyallahu anhu a matakin daraja ta biyu wanda kuma daman a umar dan khattab radiyallahu an wato ainihin yayi addu'a yayi wannan roko kamar yadda ya cikin al bukhari yake cewa ya Allah ka sanya ni in samu shahada a tafarkinka kuma Allah ka karɓi rayuwata a madina kuma hakan ya faru hakan ya yi mai ya ainihin faru kuma sannan manzala sallam ya yi nuni zuwa ga mai samun wannan shahada ta umar dan khattab kamar yadda ya tabbata cikin a ah, sayi bukhari wani lokaci manzo Allah yana kan dutsen ah, uhud sai dutsen ya yi motsi lokacin tare shi akwai eh, abubakar radiyallahu an akwai umar akwai usman radiyallahu an huma sai manzala ce usbut ahud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan ka tabbata kai dutse domin wanda yake kanka annabi ne da kuma siddiq wanda shine abubakar siddiq radiyallahu an da kuma shahidai guda biyu su ne umar da usman radiyallahu anhu ya zo cikin sahih muslim hakan ya kara faruwa a hira dutsen hira lokacin ma tare da shi akwai su ali bin abi talib su sa'ad bin abi Waqas manzo Allah ya wannan magana to kaga wannan dalili ne akan cewa Umar dan Khattab ya samu ya samu shahada ba haka zaka ce shahidi ne mun gane ba amma duk wanda ba shi ba wanda nassi bai ayyana shi ba to na sai dai ka ce fata muna fatan wane ya samu shahada amma ba a cewa wane ya yi shahada gane ba ba a cewa wane ya yi shahada sai dai a ce ne muna fata da haka al'imamul bukhari a kitabul jihad wasiyar ya kulla babi da cewa babu layu kalu fulanun shahid babin da yake bayanin cewa ba a cewa wane ya yi shahada ko da an kashe shi ko a filin daga sai dai a ce mai muna fata sai in nassi ne zo ya ayyana shi ce wane mai suna kaza shahidi ne wannan kaga nassi ya tabbatar amma ba ka fata sai kawo hadisin sahal bin sa'adin sa'idi wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim ya kawo shi karkashin babi ne an gane ta yadda wani yayi tagogwar maya a filin daga yayi tagogwar maya a filin daga ana ba manzala labari sai manzala ce ai dan wuta ne sahabbai sai suke mamaki to ko manzo Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha allamahu shadidul quwa to sai sahabbai suke ta kula da shi wannan mutum suna ta bibiyarsa sai sai kokari yake ta yi yana ta kashe kafurai yana ta kashe kafurai yana ta kashe kafurai ya aka sai aka samu dama a kansa aka soka masa mashi turadadin wannan mashin sai ya kare shi suna ta kula da shi suna ta kula da shi can zafin wannan sukan ya dame shi ya rasa ya zai ko sai ya karasa ya kashe kansu sai sabis kawai suke gaya manzala gafa abin da ya faru an gane ba to da haka allah shi ya san tsakaninsa da bawa ba ka saurin cewa wani ya yi ya samu shahada don an kashe shi yana sallah ko don an kashe shi yana uh, sujuda ko don an kashe shi yana azumi ko don an kashe shi yana tawafi ko wani abin da yake mai kama da haka sai in nassi ya zo ya ayyana sunansa mun gane ba sai in nassi ya zo ya ayyana sunansu saboda Allah shi ya san me yake tsakaninsa da wannan bawa ta yi wa kai a wajen kana gan cewa na Allah ne amma kuma a wajen Allah fa ba haka bane ba haka bane sai in nasi ya aina cewa wani shahidi ne to sannan sai a ce wani ya sami shahidi amma ba haka ba hanya ce ta nvidia hanya ce ta nvidia su ne suke wannan matafiyar al'ishawar musulmi gane ba su ma sun gaji wannan ne daga magabatansu cikin nvidia daga zara an kashe mutum a gwalma sai a ce ai wani shahidi ne wani shahidi wani shahidi ko a ce a shahidul marhum kaga almarhum marhum ismul mafa'ul ma'ana sun ma daga sun bahi rahmar kenan wanda kuskure sai ji a ce rahimahullah ma'ana Allah ya masa rahama kaga ne ma ake amma da aka ce almarhum ma'ana an ma daga an yanke ya ma samu rahmar kenan wanda shine zahirul lafz abin da yake nunawa in kuma zai dauki ma abin nufi wanda ake neman Allah ji kansa to kaga sai a koma lafazin da bai daukan wato ainihin wannan ihtimal ne shine kawai eh, lafazin da kai tsaye ke nuni kan cewa ana nema ne Allah ya yi masa wato ainihin rahama to wannan duk kurakurai ne wanda suke faruwa a tsakankanin wato ainihin mutane mun gane ba tun daga shi ya zo ta hadisin eh, jabir bin abdullah da anas bin malik da su cikin sahabbai ya zo cikin ah, musnad imami Muhammad bin Hanbal musnad al-Bazzar gane ba ah, ya ya ya inganta ta hanyar hadisin ah, Jabir bin Abdullah al-Ansari kuma yana da shawahi ta hadisin Anas bin Malik wanda manzo Allah ya ce ga wani ce yana sallawa zai je ya kashe mishi shi sallar ma yake manzala cewa zai je kashe mishi abubakar ya ce gani ya je ga yana sallah yana halin cika ruku idan zuwa sai ga to ina ba zai iya ba ƙarshe har aka zo kan ali bin abi talib da ya je saitar da baya wanda shi wannan da manzala ce a kashe shi ba khawarije wani dama mai manzala ya fada a kansu hadisi cikin bukari da musulun in kun ga sallar su za ku yi ne bai da ku in kun ga azumin su karatun su haka to ashe ga wannan ba shi bane ma'auni me ma'auni ma'auni shine zanto sallar ta dace da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam karatun qur'ani zanto ya dace da me da sunnar manzon Allah azumin ya zanto ya me ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wannan shine ma'auni wannan shine ma'auni an gane to wannan wannan shine sannan abu na gaba a wannan asalin mun fahimci wato ainihin eh, tsayuwar sahabbai da wasu game da lamarin abin da ya shafi sallah ban lamarin abin da ya shafi sallah ta yadda umar dan khattab yana wannan hali amma tare da haka al bin bin makharama eh, yayin yunkurin ya ga yayi mai ya ainihin eh, wato ainihin tarishi ya samu ya ya yi wannan sallah ta asuba kuma alhali ma umar ɗan khattab ya riga ya yi sallah sannan a wannan asar kuma sai muka fahimci shai babu laifi limami ya iya ya iya ya iya sa wani a gurbinsa yayin da wani uzuri ya faru an gane ba kamar abin da ya shafi warware alwala ko kuma yanayi irin wannan to zai iya tura wani kamar yadda hakan ya faru an gane ba abdurrahman bin auf ya karasawa wato anishin mutane sallah shi kuma umar dan khattab sai ya fita wanda wannan shine mazhabul imam malik mazhabul imam shafi'i mazhabul kuma wato ainihin al-imam ahmad bin hanbal sabanin al-imam abu hanifa an-numan bin sabit an gane kuma a anan mun fahimcewa lallai sallah wato jigo ce daga cikin jigogin addini shi yasa ma zamana ah, bayan kalimatu shahada babu wani rukuni wanda yake mafi girma kamar mai kamar sallah ita ce rukuni mafi girma ah, ba'a da kalimatu shahada shi yasa hadisin abdullahi bin umar da yake cikin sai bukari sai muslim buniyal islam على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة كاغا أبن دي بيو باين كلمة الشهادة شيني الصلاة صلى wannan sai yake nuna wato anishin girman sallah da matsayinta shi yasa anan umar dan khattab ce babu rabo ga wanda ya bar sallah to zai ɗauki cewa wanda ya bar sallah yana mai musunta ba shi da rabo a musulunci to kaga wannan ana kora ana kora addinin sa ne wanda kuma haka yake dukkan wanda ya bar sallah yana mai musunta to wannan ya fita daga musulunci babu sabani tsakanin malamai ya fita daga musulunci babu sabani tsakanin malamai kamar yadda alimam Ibn abdulbar cikin al-istizkar ya ainihin ambaci wannan haka gabaninsa muhammad bin nasar al littafinsa ta'azimu qadari salat to amma wanda ya zamana a'a ya bar sallar ne a sakamakon ganda da kasala ba wai yana musa ta ba ya yi da cewa dole ce a kansa ya yi to amma saboda fasikanci yarin jaya gare shi to sai zan to sai batta baya yi to shi ne matsayinsa shin kafiri ne ko ba kafiri ba to anan malamai sai suka ainihin tattauna anan malamai sai suka tattauna wasu sai suke ganin cewa a'a wato ainihin fasiki ne fasiki ne ba wai kafiri ba tunda bai musata ba tunda bai musata ba sai ka ce hadisin jami bin abdullah wanda yake cikin sayi muslim bayan rajuli wa bayan kufuri wa shirki tarku sala da kuma hadisin buraida bin husay wanda yake cikin jami tirmizi musnad al-imam bin hanbal al-ahlu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara da kuma maganar abdullahi bin shaqiq da take cikin jami'i tirmizi ya zo kuma cikin al-mustadrak na abu abdullahi hakim ne saburi daga abdullahi bin shaqiq zuwa ga abi huraira cewa eh, sahabbai na manzo Allah ba sa ganin wani abu wanda barin sa nan take yake mai da mutum kafiri kamar sallah to suka ce wannan za a dauka ne a matsayin wanda ya zanto ya bar sallah din yana mai musata yana mai mai musata amma wanda ya zanto ya bar sallah saboda kasala ko rashin sani ba yana bi musa ta ba wannan yana nan a matsayinsa na me na musulmi fasik yana nan a matsayinsa na musulmi fasik to haka wasu daga cikin malamai suka wato ainihin fahimta suka ce domin ga hadisin huzaifa bin yaman wanda yake cikin sunan bin maja kitabul fitan da al-mustadrak na abu abdullahi al-hakim an-nisaburi manzala ke cewa musulunci zai dishashe kamar yadda tufafi yake dishashe wa tsufa ya lalace har a gari a samu mutanen da su ba su san komi ba sai kalmatu shahada ko la ilaha illallah ba su san sallah ba ba su san azumi ba ba abin da suka sani sai wannan mun gane ba to amma kuma tare da haka wannan kalmar za ta tseratar da su za ta tsirce su tare da ba sa sallah ne amma ba sa yi ne a sakamakon mai musawa ba sa yi ne a sakamakon haka suka samu kansu haka suka samu kansu kuma suka ce ga a ubada bin samit wanda yana cikin sunani abi daud musnad al-imam bin hanbal da kitabul muwatta na aliman malibi na anas cewa salloli guda biyar Allah ya farranta su akan bayi dukkan wanda ya kiyaye su to Allah zai shigar da shi aljanna wanda kuma ya tozarta su to idan Allah ya so ya azabtar da shi in kuma ya so ya gafarta masa to haka suka ce wanda ya tozarta su idan Allah ya so ya azabtar da shi ko ya gafarta masa inda tozarta sallah yana mai da mutum ya zama kafiri ba tare da ya musa sallar ba to kaga da ba batun cewa in Allah ya so ya azabtar da shi in ya so ya gafarta shi ya gafarta masa tunda kafirci Allah baya yin gafara akan sa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida to tunda aka yi maganar almashi'a in Allah ya so to nuni akan ci abin ba kafirci bane sai dai mutai yana matsayin me wato anishin fasik kuma za a yi masa haddi shine a nemi ya tuba ya ci gaba da sallah in yaki to anan sai a masa haddi a kashe shi a matsayin haddi haddan la riddatan an gane ba a matsayin haddan la riddata wanda wannan shine a mazhabul imam malik mazhabul imam shafi mazhabul imam abi hanifa da haka suka ce ba ainihin wato ainihin kafiri ba ne kenan in muka ɗauka kan cewa wannan wala hazza fil islam liman taraka sala abin nufi wanda ya bar sallah a bisa sakaci ba musa yana musa ta ba ya da dole ce a kansa amma sai ya bari to kaga wani yana matsayin fasu to kenan anan wala hazza ana nufin ba shi da rabo cikakke irin rabon wanda shi bai barin sallah ne irin rabon da wanda bai barin sallah zai samu to shi ba shi da wannan rabo ne ba shi da wannan rabo cikakken rabo kenan sai ranto kamar hadisin da yake cikin musnadul imami an bin hanbal musnadul bazzar musnad na abi ya'la ta hanyar irin su anas bin malik radiyallahu an wannan manzala ka cewa la imana liman la amanata la wala dina liman la ahada la kaga anan cika yake nufi ba cikar imani ga wanda ba shi da amana haka ba cikar addini ga wanda ba shi da alkawari kaga ba addinin ake korewa gaba ɗaya da kuma wancan hadisi da yake cikin sunan dar qutni da sunan kabir da imam al-bayhaqi ta hanyar abi huraira amma hadisi ne da'if jiddan bai inganta ba la salata li jari al-masjid illa fil masjid la salata li jari al-masjid illa fil masjid babu sallah ga makocin masallaci sai in yana masallaci hadisi ne da'if bai inganta ba to kaga nan ma la salata ana nufin mai cikakkiya ba wai cewa in yayi sallar a gidansa sallar ba ta yi ba ma'ana ba shi da sallar cikakkiya ba shi da sallar cikakkiya ah, kamar kuma hadisin ah, wato anishin abi huraira wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min bai yin zina baya yin zina a lokacin da yake zina alhalin yana mai imani ma yake ni bana imani cikakke mun gane ba cikakke inda da cikakken imanin mai kwari ba zai bashi yayi wannan zinar ba samun kansa yana wannan zinar wannan sai kuna kace imanin sa mai tawaye mun gane ba idan kuma ka dauka cewa wanda ya bar sallah anan Umar dan Khattab yana nufin wanda ya bar sallah yana mai musata to anan kaga la hazza fil islam ana nufin mai babu rabo a cikin musulunci ga wanda ya bar sallah yana mai musata kenan kaga ana nufin mai kore rabon gaba daya shine zanto wasu ya zama wato anishin kafiri zanto sai ya zama kafiri to abinda zamu gane kan cewa in ma mutum ya zanto wato ainihin ya yarda da sallah amma baya yin ta akan lokaci ko kuma yayi in ya ga dama lokaci ya zanto bai yi ba duk da akwai tattauna tsakanin malamai cewa kafiri ne ko ba kafiri ba kaga wannan kada ya ishi mutum mai izina da abin lura a ce an waye gari malamai ma suna tattaunawa akan addinin ka kan kai musulmi ne ko ba musulmi ba kaga wannan kada ya ishe ka matsala ya ishe ka matsala ya ishe mutum matsala tare da batun cewa kuma cewa mutum ya bar musuluncin wato anishin magana ce mai karfi kwarai da gaske magana ce mai karfi magana ce mai karfi saboda bayan da za a yi mutum ya bar sallah ya zanto baya yi sai ya ga dama kuma ya zanto lalle akwai gamsuwar cewa wato ya da cewa na sallah dole ce a kansa wancan hadisi na huzaifa bin yaman kaga magana ce ake akan ne kan mutane su ba abin da suka sani sai sallah ba abin da suka sani sai mai sai kalmatu shahada kenan inda sun san sallah za su yi kamar da suke faɗin kalmatu shahada domin sun santa wancan hadisin kuma na ubada bin sami cewa in ya tozarta ta to in Allah ya so ya azabtar da shi in ya so ya gafarta masa na farko dai hadisin ma malamai suna kai kawo akan tabbatuwarsa ko rashin tabbatuwarsa amma dai ya tabbata sannan kuma batun tozarta ta nan zai dauki batun ne yin sallar amma ba bisa mai karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ai kaga a ciki ya ambata cewa wanda ya kiyaye ta ya cika ruku'u ya cika sujuda to haƙi ne akan Allah ya ya shigar da shi aljanna to kaga wanda ya tozarta mai kishiyar mai kenan rashin cika ruku'u rashin cika mai sujuda kenan yana yin sallah, amma baya cika ruku'u ne baya cika sujuda kaga wannan shine mai at-tadri' tozartawa kenan shine tozartawa an gane da haka akwai hatsari kwarai da gaske sannan a wannan asari mun fahimci cewa wato ainihin ah, fitar jini a jikin mutum yayin da yake sallah ah, wannan baya bata sallah baya bata sallah baya bata sallah tun daga shi umar kafta fa salla umaru wa jirhuhu yat'abu danan yana sallar rauninsa yana zubar da jini ashe inda fitar jini yana warware alwala to kaga da ba a samu umar kafta ya yi haka ba mun gane ba da haka al'imam abu abdullah mali bin anas yana nuna maka anan cewa idan jinin ya zanto da yawa to anan ba bukatar ne sai ka goge ko ka wanke ko ka ci gaba da yin sallar ka haka tunda ya zama da yawa an gane ba kuma nuni akan cewa jini din wato ainihin baya warware alwala baya wato ainihin warware alwala kenan a waɗancan asar ne suka gabata a baya na batun alwala da aka samu abdullahi bin umar ya yi da sa'id bin musayyar a wannan zai ɗauki cewa yin wannan alwalar ba wai a babi na cewa alwalar ta warwarewa min babin ba, a babin ne a babin so wannan abu na farko kenan sana abu na biyu zai zanto alwala a can ba wai ana nufin alwala ta sallah ba alwala ana nufin me wankewa saboda alwudu'u fil lugha eh, min alwada'a wal wada'atu hiya an an gane ba da haka akan kira alwudu ana nufin me wanke abu tsaftace abu da haka eh, malaman malikiya sun ɗauki wannan alwalar da aka ambata a matsayin mai wankewa ba wai alwala ta ainihin sallah ba kamar yadda ibnu abdulbar annamari cikin al-tizkar rahimahullah ya ainihin kawo kuma ya zo daga mu'azu bin jabal cikin uh, al-mu'jam al-kabir da abul qasim tabarani da kuma as-sunan al-kabir lil imam al-bayhaqi rahmatullah ala jami' uh, yake cewa babu batun sake alwala daga haɓo mun gane ba ko daga abin da ya shafi rauni ko daga uh, cin abin da wuta ta ainihin dafa shi sai aka ce da shi to ai gashi kuwa ana cewa manzan Allah ya ce tawabba'u mimma masatin nar ku yi alwala idan kun ci abin da aka dafa shi da wuta wanda bayani ya gabata akan wannan hadisin a durus na baya ba sai min maimaita masalar ba sai yake cewa a'a mutane sun kiyaye magana daga manzon Allah amma ba su fahimce ta yadda ya kamata ba ya ce ai a harshenmu alwudu ana nufin mai wankewa ba wai alwala ana kawo alwudu ana nufin mai wanke ba wai alwala ba ji mu'azu bin jabal to amma sai dai wannan asirin a isnadin su akwai mutarrif bin nazin ban gane ba mutarrif bin nazin wanda wasu daga cikin malamai ma sun ce kazzabun haka asarin bai tabbata ba asarin bai tabbata ba to amma dai ash-shahid magana cewa al-wudu wato anishin fil lugha akan iya ambatawa ana nufin me wato wanke abu ana nufin wanke abu to da haka al-imam malik bin anas sai yake ganin cewa alwala ba ta warwarewa dan fitar me wato anishin haɓu. sannan kuma sai ka waɗannan asar domin yana maka cewa ya san su Eh, amma alwala da aka ambata a cikinsu ba ana nufin alwala ta sallah ba shi yasa ya zo daga shi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wanda aliman bukari ya ambace shi a mu'allakan cikin sayi bukari imam abubakar bin abi sheba ya kawo shi mausulan haka al'imam abdurraza shi ma ya kawo shi mausulan cikin musannaf haka al'imam ibn munzir shi ma ya kawo shi mausulan cikin al'ausat bi isnadin sahih abdullahi bin umar radiyallahu an ya samu rauni ko sai ya balgace raunin ya goge rauni da aka jini sai ya fita amma a haka yi sallah bai kuma sake alwala ba a haka yi sallah bai sake alwala ba to kaga wancan na batun cewa kenan ya sake alwala me yake wa kenan wato ainihin wankewa ba alwala ba duk da wasu za su ce a ai can da ya sake alwala jinin da yawa ne nan kuma da bai sake ba jinin ne kaɗan to ai ba bambanci tsakanin da yawa da kuma kaɗan duk abu ɗaya babu bambanci domin babu nassan da ya bambanci eh, duk matsayinsu ɗaya kamar yadda ibina hazaman cikin almuhalla bil asar ya yi wannan magana babu bambanci da haka a dunkule a ture shi ne abinda yake daidai eh, jini don ya fita daga jikinka to wannan bai cewa alwalaka ta warware za ka ci da yin sallah a wannan hali za ka da yin sallah a wannan hali wanda kuma ya zo cikin ah, sahih bukari mu'allakan daga jabi bin abdullah bisigat tamrit al-imam bukari ya kawo shi mu'allaka bisigat tamrit ba wai don nuna cewa bai inganta ba a saboda ya takaita shi ne ya kawo shi a takaice yakan yi irin wannan kuma ya kawo shi a takaice wanda al'imam ahmad bin hanbal ya kawo shi musulan cikin musnad haka al'imam abu daud ya kawo shi musulan cikin sunani abi daud haka al'imam abu Abdullal al-hakim an-nisaburi cikin al-mustadrak haka al-imam ibn cikin sahih haka ibn hibban cikin sahih an fita yaƙi. sai manzo Allah ya nemi cikin sahabbai su waye da su masa gadi sai wasu sahabbai guda biyu suka ce mu za mu maka gadi daya mutum madina daya kuma muhajir to akwai wani kafir shi kuma ya alwashin cewa lallai sai ya illanta manzo Allah kuma ya illanta daya daga cikin sahabban manzo su to manzo Allah ya samu wuri ya zauna shi al-muhajiri ya kwanta yana hutawa shi kuma al-ansari ya tashi yana sallah tunda suna raba aiki to sai wannan kafir ya lallabo ya lallabo ya lallabo sai ya zare kibiyarsa da ya hangi wannan al'ansari din yana sallah sai ya harbe shi da kibiya ya kara harbinsa har sai da ya harbe shi sau uku amma bai yanke sallah ba daga ba sai wannan almuhajir din sai ya fadaka da ya fadaka sai shi wancan kafirin sai ya gudu wato mahallin shari'a nan shine kaga ya harbe shi jini yana fita daga jikinsa amma bai mai ba da yanke sallah ba da kuma labari ya zo manzo Allah manzo Allah bai ce ka sake sallah ba sallah ka fita ba shirin da manzo Allah ya wanda sai kan cami fitar jini din a jiki baya warware alwala baya bata wato anishin sallah tunda kaga mutumin da aka harba da kibiya sama da so daya kaga mai jinin zai fita da yawa wanda yaro cikin dalilin nubuwa ma na Abubakar bin al kan cewa shi wannan al din Ammar bin Yasir shi kuma na al-ansar din Abbad bin Bishr sannan surar da yake karanta kuma sofil kahabici haka yau cikin da'il nubuwa da imam al-bayhaqi sannan ga asar na Alhassan Basari wanda Alman bukari ya ambace shi mu'allakan cikin sayi bukari bi sigatul jazm yake cewa musulmai ba su gushe ba suna yin sallah cikin raunukan su a filin daga idan sahabbai sun fita filin daga ai sukan samu raunuka kuma jini zai fita amma haka suke yin sallah haka suke yin sallah a shi kaga inda fitar jini yana warware alwala yana sa a saki sallah to kaga da wato ainihin haka bata faru ba an gane ba to wannan shine abinda al-imam Abu Abdullah Malik bin Anas ya duba duk da shi al-imam Malik bin Anas eh, jini din auren sa najasa ne an gane ba najasa ne eh haka najasa ne jini. najasa ne amma yana batu ne akan cewa bai warware alwala shi ya sa ma abulwalid uh, uh, wannan uh, ibn rushid aljat cikin al-muqaddimatul mumahadat ya kawo shirɗa guda hudu wanda ibn arabi ya ambata cikin al ya ce malaman sun ce to yana nufin shi ibn rushd din aljad cikin al-muqaddimatul muhadat game da batun gini a sallah da wanda ya habu ya ce shari'i na farko shine ya zanto a inda yake babu ruwan da zai wanke wannan haɓo ne to anan sai ya iya tafiya ya je wani waje sannan shari'i na biyu ya zanto kuma Karya taka wurin da yake danye na jasa ne kuma wurin da yake jasa ne ko me danye to kaga in danye ne jasa za ta yi me za ta taba jikinsa sannan sharadi na uku shine don to jinin bai taba tufafinsa ko bai taba jikinsa ba sannan sharadi na hudu shine zanto bai yi magana ba ya zanto bai yi magana ba to wancan biyun farko an haɗu a kansu wannan biyun na ƙarshe kuma shine suka saba hatta a malikiya ne an gane ba wannan kenan to amma abin da ya kamata mu gane babu dalili akan cewa jini din najasa ne babu dalili dan cewa jini najasa ne akwai ijma'i da ake hakaitowa inda wannan ijma'in ya tabbata da magana ta gare inda ijma'in da ake hakaitowa ya tabbata kan cewa jini najasa ne to magana ta gare domin ijma'i mai hujja ne kamar ka ce Allah ne ya ce annabi ya ce ni masadir ta amma saboda rashin wannan ijima'in wannan sai zan to abin da yake bayyana karara jini ba ba ainihin najasa ba ne mutum ba ainihin najasa ba ne an gane ba ba najasa ba ne mai ake nufi da jinin mutum wato jinin da ya fita in ba ta ainihin gaba ba ko baya kamar haɓo ne kamar rauni wannan shi ake nufi amma jini wanda ya fita ta ah, hanyoyin nan guda biyu to wannan kaga najasa ne shi yasa damul istihada kaga me najasa ne haka damul haid shi ma me wato ainihin najasa ne to suna cewa shi ma wannan jinin ya zama najasa suna kafa hujja da hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda yana cikin sahih Bukhari sahih Muslim game da Fatima binta Abi Hubaysh a sakamakon tana fitar da jinin listi hada sai man Allah ce me ta ainihin a sakamakon wannan jinin listi hada din wato ainihin ta ta yi me ta sake alwala to suka ce kaga wannan ai listi hada ne Manzala kuma kuma yi bayanin cewa na jasa ne to wannan kaga sai yake nuni akan cewa ragowar jina ne ma in dai jini ne da yawa shi ma zo mai ya zama na jasa to ai wannan hadisin nassi ya yi nuni akan cewa mai damar istihada to shi kuma haɓo ba jinin da yake fita sakamakon rauni fa ina nassin su mun gane ba saboda haka manzo Allah ya nassanta nassa ala damil istihada sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka kaga wannan an samu nassi ya kai mun gane ba damul nifas an samu nasi kai damul haid an samu nasi kai to jini na habo fa jini na rauni ga shi ma akwai bukatar nasi to tunda nasi bai zo ba shine al-aslu kan cewa me gairu najis cewa ba ba ainihin najisa ba inda wancan ijma'in ya tabbata to haga da magana ta ainihin riga ta kare ta magana ta riga ta ainihin kare to wannan shine dai a shahid abinda eh, yake nuni a kai wannan shi ina gani lokaci ya yi sai mu tsaya nan ko bi hazal kadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin